وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون kuma sun kasance suna musun tashi bayan mutuwa suna cewa cikin izgili da nuna rashin yiwuwarsa yanzu idan muka mutu muka zama turbaya da kasusuwar rubabu wai za a tashe mu bayan haka